والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله وقوله لو قضي شيء لكان يتناول أمرين wannan har yanzu a cikin wannan babi na yarda ya ba mu misalin wato hadisin mazala sallallahu alaihi wasallam wanda anas radiyallahu anhu yake cewa ya kasance ya yi hidima ga mazala sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru goma bai taba ce mishi me yasa ka yi kaza ko me yasa ka bar kaza ba har ya zaman zamanto iyalan mazala sallallahu alaihi wasallam wani lokacin sukan so su kwaba anas din sai ya ce ku kyale shi ai lauƙubi ya shay'un inda Allah ya hukunta wani abu na da ya auku ya ce me wannan yake nufi ya ce yana ɗaukan ma'ana guda biyu na farko malam yujad min muradil abd abinda bai samu bana daga nufin bawa ma'ana inda Allah madaukai ko da bawa yayi nufin wani abu, Allah bai so ya auku ba abin ba zai faru ba shine law ya shay'un lakana ma'ana in ba a hukunta abu ba ba yanda zai faru ko da bawa ya so idan kuma Allah ya hukunta abu ba mai hana shi ko da bawa ya yi ƙoƙarinsa na biyu ya ce ma waje da min ma ya kara abin da bawa yake so na daga abin ma'ana yake samu wanda yake kyama ya ce wa huwa na tanawalu fawatul mahbub wannan yana wato ya kunshi tserewan abin bawa yake so ko kuma aukuwan abinda baya so ya ce falauƙubi al'awwalu lakana in dai Allah ya hukunta cewa abinda mutum yake so ba zai samu ba to wannan haka zai hukuntu walau ya khilaful akhar lakana haka nan idan Allah ya hukunta na biyun ma shine abin da bawa yake kyama din Allah ya hukunta shi ba wanda zai hana yace fa idan stawatil halatani bin nisbati ila al qada haka idan suka daidaitu ko abin ya yayi dadi ko kar yayi dadi idan mutum ya daidaita a wajensa duka ya mayar da shi zuwa ga Allah yace to wannan ah, shine cikan bautan bawa an tastawi inda hul halatani bin nisbati ila riba ya zama da rashin jin daɗi da jin daɗi duk sun daidaita a wajen shi mana duk abin da ya samu ya yarda ya yarda da hukuncin Allah a kai Allah ya ce wa hadha mujibul ubudiyya wannan shine abin da bauta ta kunsa wa muktabaha ce abin da zai sake fito da wannan afili shine na 58 ma'ana akan matakan arida yace annahu idha amrani al bin nisbati ila ribar rabbi ta'ala fa hadha radiyahu li 'abdihi fa qaddara wa hadha lam yardahu lahu fa lam yuqaddir cewa idan al'amuran guda biyu duka suka daidaito a wajen Allah madaukakin sarki wannan ma'ana Allah ya soma bawa wannan abin ya yardan masa to kaga Allah zai hukunta masa wannan abin ya auku ko kuma bai so masa wancan abin ba don haka Allah bai kaddara ba ya ce fa kamalul muwafaka cikan samun daidaituwa shine shi bawa duk abin da ya auku ga gare shi ya yarda da Allah sawa'un mara daɗin ne ko mai daɗin ne ya ce fa yarda ma radiyahu lahu rabbuhu fil alai. duk abin da Allah ya zaɓan masa a cikin hali guda biyun duka sai ya yarda da shi kuma malam zai kawo misalai masu yawa akan haka yace na 59 anna Allah ta'ala ha an taqaddumi baina yadayhi wa baina yaday rasulihi fi hukmihi ad-dini ash-shari Allah yayi hanin ma'ana shige masa gaba shi Allah mahalicin mu ma'ana yayi hani akan mutum yayi rigama da masallaci akan al'amarin addini haka nan ko ya shige ma annabin Allah gaba ma'ana mutum ya wuce inda ba a ce yayi ba shine Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli yace wa zalika ubudiyatu hadha al-amr wannan shine bauta na wannan al'amari fa ubudiyatu amrihi al-kawni al-qadari Allah ya taqaddama bayna yadayhi illa haythu kanat al-maslahatu rajihatu fi dhalika haka nan da abinda Allah ya hukunta ma bawa ba a so bawa ya ketare shi in ba da wata maslaha wani amfani da ya kunshi haka ba fa yakunu taqaddumu aidan bi amrihi al-kawni wad-dini haka Eh, idan mutum bai ƙetara abin da Allah ya hukunta mishi ba to kaga ya yarda da umarnin Allah na addini a addinance baka wuce iyaka ba haka nan a hukuncin Allah ma ka yarda baka wuce iyaka ba yace fa idza kana farduhu sabru aw nadbuhu aw farduhu rida hatta taraka zalika fa qaddama qad taqaddama bayna yaday shar'ihi wa qadari idan ya kasance abin ya kamata bawa yayi hakuri ne akai sai kuma ya yin haƙurin to wannan ya nuna cewa ya wuce gaban Allah maɗaukakin sarki don bai yarda ba ke na sittin shi ne malam ya ce annal mahabbata wal ikhlas wal inaba wannan nau'i ne na ibada guda uku al mahabba shi ne ƙaunar Allah wal ikhlas tsarkake aiki ga Allah tsarkake zuciya wal inaba da komewa zuwa ga Allah da tuba da neman gafara Allah ya ce waɗannan abubuwan guda uku ba sa taɓa samuwa la kuma illa ala saƙin rida ba sa taɓa samuwa sai in akwai yarda idan bawa mai yarda da Allah ne za ka samu mai ƙaunar Allah ne domin duk wanda yake yarda da Allah yana ƙaunar abin da Allah yake so Ya ce Falmuhibbu mai ƙauna razin an habibi yana yarda da wanda yake ƙauna din a cikin kowane hali wa qad kana imran ibn husayn radiyallahu an wannan sahabin imran dan husayn da shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne Allah ya kara musu yarda yace wata rana imran ibn husayn ya samu rashin lafiya a cikinsa mana ya samu irin rashin lafiya na ciwon ciki sai ya zama baya fita daga gida har biyan bukatarsa ma a nan wajen ma'ana yake biyan bukata sahabi ne fa baqiya mulkan ala zahrihi muddatan tawila dan haka bai iya ma zama sai dai ya kwanta a bayansa ya dau lokaci mai tsayi yana wannan halin ba zama ba kuma tsayuwa yana kwance yace ce wa ƙannuƙi ba lahu fi sarilihi mawdi'un lihajati har a ƙarƙashin gadon shi ne aka mishi wani rami inda zai dinga ma'ana biyan buƙatarsa don bai iya tashi sai ɗaya daga cikin tabi'ai shine muqarrib ibnu abdullahi ash-shikhir ya shiga wajensa da yaga halin da yake ciki faja'ala yabki sai yana kuka da yaga halin da sahabin yake ciki sai imran din shi sahabin mai larurar kenan sai ce lima tabki me yasa kake kuka faqala sai yace li anni araka ala hadhihi al-hal al-fazi'a dan naga ka a cikin irin wannan mummunan yanayi sai yace mishi la tabki kada kai kuka fa inna ahabbahu ilayya ahabbahu ilay kuma abin da Allah ya so min ne shi nake so wa qala sai yace kuma ukhbiruka bi shay zan baka labarin wani abu a halin nan da nake ciki la'alla Allah an yanfa bihi tayo Allah ya amfane ka da wannan abin da zan gaya maka amma yace in na gaya ma ka boye kar ka gaya ma kowa sai bayar rasuwata ce waqtum alayya hatta amut yace innal mala'ika tazuruni a halin da nake cikin nan mala'iku suna zuwa ziyarta suna ɗebe min kewa ya ce wa tusallimu alayya suna min sallama kuma ina jin sallamar da suke a to yanzu wanda yake irin wannan halin ba zai damu ba ai ko wani ne zai dinga gani a cikin wani yanayi shi yasa zaka samu wani bawa kila ka same shi cikin rashin lafiya duk yanda kai kake jinjina masa kake jimamin halin da yake ciki shi zai ce alhamdulillah dan ya san halin da yake ciki walamma سعد sa'ad ibn وقاص رضي الله anhu ila makka lokacin da sa'ad ibn abi waqas ya gabato garin makka kuma alhalin ya makance bai gani sai mutane suna ta gaggawa suna zuwa dan ya musu addu'a cikin tarihin sa'ad ya gabata Allah yana amsa addu'ar sa'ad in ya roki Allah a take sai Allah ya biya masa bukata shikenan da yazo garin makka sai mutane suna ta ma'ana gaggawa wajen zuwa sa'ad su ganshi dan su nemi ya musu addu'a qala abdullahi ibn sa'id sai wannan mutumin shi sa'ad yana ta musu addu'a sai wannan mutumin abdullahi ibn sa'ib yace fa ataituhu wa ana gula? ni ina karamin yaro sai na zo na same shi yace fa ta'arwaftu ilayhi har na sanar da kaina gare shi sai ya gane ni fa qultu sai na ce ya am na ce ya kai baffa na anta tad'u lin-nasi fayashkun gashi yanzu kai kana ma mutane addu'a suna samun sauki da waraka falau da'auta li nafsika da kama kanka addu'a kai ma da raddallahu alayka basaraka sai Allah ya dawo ma da ganinka fatabassama sai murmushi shi sa'ad sun makala sai ya ce ya bunayya ya kai dan dana ka sani qaba'ullahi ahabba ilayya min basari abinda Allah ya hukunta min yafi a dawo min da ganina to kaga wannan babi ne na yarda ba kowa yake samun wannan ba sai dai wanda suke a keɓantattun bayin Allah mana halin da yake cike ce ya gode ma Allah akan wannan abin da Allah ya mishi zaɓi ya ce shi ya fi soyuwa a gare shi fiye da a dawo mishi da gani shi kaman ibn Abbas ne radiyallahu anhu lokacin da shekarunsu suka yi nisa suka nosa ya makance baya da ibn Abbas baya gani yayi rashin lafiya baya gani din nan sai aka samu wani mai magani yazo ya ba shi magani da zai samu sauki a rashin ganinsa amma ya mishi sharaɗin cewa in zai yi sallah ba zai dinga sunkuyar da kansa har ƙasa ba yanda zai yi sujjada saboda ila maganin da aka bashi da ko makamancin wannan Aisha radiyallahu na ta ji labari tace yanzu kana so ka ɓata rayuwarka kwana nawa ne ya rage a cikin rayuwarka ya ce wallahi ya karɓi wasiyarta ya ce a haƙura da wancan magani to tsakanin wannan abin da ya faru da rasuwar shi bai wuce 'yan kwanaki kaɗan ba wanda kaga da a ce ya yarda da wannan kila da ya bar wannan alkhairin da yake kuma zai koma ga Allah ma'ana gashi idan ya zo kuma bai rayuwar ba ta tsawaita ba to haka ya ce ya haƙura da abin da Allah ya zaɓan masa kuma yana da sakamakon shi shine aljanna duk wanda Allah ya dauke masa ganinsa ya yi haƙuri to Allah zai musanya mishi da gidan aljanna to kaga shi yasa wani mutum makaho shi ma yazo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gani yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar masa da ganinsa ya mashi addu'a Allah ya yi masa sai ya ce zan baka zabi guda biyu zabi na farko shine ka yi haƙuri Allah ya ma aljanna ko kuma in ba ka son wannan zan roƙi Allah kuma Allah zai yayi ba to ka san dan adam yanda yake sai ya ce to shi ya fi so a roƙi Allah ya yayi mishi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'o'i shi ma ya je gida ya addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sai kuma ganin shi ya dawo amma kuma ga wancan abin fa wanda bai same shi ba na garanti ne to kaga wanda ya yarda shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya riga ya hukunta a bayinsa yarda da fushi wanda ya yarda da abin da Allah ya rubuta mishi falahu riba ya sami yarda Allah wa man sakhita wanda ya fushi kuma falahu sukhut wannan shi kuma fushin Allah na kai shi Allah ya tsare mu qala wa qala ba'dul arifin wasu daga magabata wani yana cewa zambun aznabtu yace na aikata wani laifi da na taba aikatawa ana abiki alaihi 30 sana tun tsawon shekara talatin, duk sanda na tuna na yi wannan laifin yace ina kuka ma'ana ina nadama akan abin da nayi ila sai aka ce mishi wa ma huwa menene wannan laifin da kai kale yace qultu li shay'in qadahu Allah wani abu ne da Allah ya taba hukunta min sai nace kai dama ba haka abin ya samu ba yace wannan shine laifin da yake yayi shekaru yana nadama akan abin da ya faɗa kamar mutum ne Allah ya daura mushi wani abu ya yi furta ya kasa a kan zuciya shi ya ce ai da ma ba hakan ba ne kaga kamar yana ja da hukuncin Allah to haka duk abin da ya samu mutum ya zamanto mai yarda da Allah wa qala ba'd salaf wani daga cikin magabata ya ce, law quriba lahmi bil maqarir inda za a zo da zarto wato a dinga yanka nama na da shi yace wallahi wannan shi yafi ƙaunuwa a gare ni fiye da na ja da abin Allah ya hukunta in ce me yasa Allah ya kaza ka san wani idan ya samu rauni na imani a tare da shi ko kuma ɗabi'a shi irin ta dan adam ta irin jaye a shi ko shi ɗin ya samu masa shiga sai ya fara cewa to wai shi me yasa ma Allah yake mishi wannan abu da yawa wasu sukan fada cikin wannan kuskuren to wannan kuskure ne babba ai duk abin da kaga Allah ya ma bawa to Allah ya san me yasa yana da hikima a cikin sawa'un da daɗi ko bai da daɗi akwai hikimar Allah a ciki da haka duk abin da ya samu bawa ya mayar da shi zuwa ga Allah ya nemi yarda Allah wakila li Abdul Wahid ibn Zaid an gaya ma wani daga cikin magabata cewa ha huna rajulun qad ta'abbada 50 sana ga wani mutum ya shiga fagen bautar Allah kusan shekara 50 ya shagaltu da bautar Allah fa hu shi wannan wato ah, Abdul Wahid sai ya je wajen wannan mutumin sai ya ce masa ya kai abin kaunata habibi ka bani labarin kanka mana halqani ta bihi ka samu gamsuwa ka samu nutsuwa da Allah Allah ce la ya ce har yanzu ban samu ba mana a shekarun da yana ibada shekara 50 ya ce fa hal anista bihi ka samu Allah ya ɗebe ma kewa mana duk sanda kake banta baka shiga cikin damuwa Allah ya ce la har yanzu ban samu ba kage yana nuna akwai damuwa cikin aikin da yake kenan kala yace fa hal radita anhu ka yarda da Allah ma'ana ka samu yarda da Allah kala la yace har yanzu kala fa inna ma maziduka min sawmu was sala cewa kawai abin kai guzili na saduwa da Allah shine azumi da sallah kawai ma'ana duk wancan abubuwan baka same su ba kala na'am yace eh, ma'ana wannan kissa tana so ta nuna mana cewa ba fawai yawan ibada ake duba ba menene abin da yake tsakaninka da Allah a cikin ibadar da kake ba wai yawanta ba wani zaka ga ya dade yana salloli da waye amma bai kai wannan abin nan bai samu wannan yarda tun ba ala sai yace laula anni astahi minka yace to wallahi in ba dan ina jin kunyar ka ba da na ce ma fa wannan mu'amalar da kai ta shekara 50 ibada kaman akwai damuwa a cikin ta wanda ya shekara hamsin bai samu nutsuwa da Allah ba bai samu kwanciyar hankali ba zuciyar shi ba ta gamsu ba to kaga yana nuna cewa ibadan nan da yana yin ta ne kawai yana dungura ta mala yace abin nufi ai allam yuqarribuhu fa yaj'aluhu fi maqamil muqarrabin ma'ana duk tsawon wannan shekarun bai samu kusanci ba bai zama ya kai matsayin waɗanda suke makusanta ba shi yasa ba wai yawan ibada bane in gane ko ma'ana shine magana abin da ya shafi ikhlas abin da ya gabata ma'ana akwai tsarkake zuciya akwai kuma yarda a cikin zuciya din yasa ya shahara Umar radiyallahu anhu yana cewa a cikin maganganun sa yake cewa Abubakar ba yawan ayyuka na ibada muke ganin yafi mu ba ko yawan sallah ko wani abu yace sai dai wani abu da yake cikin zuciyar shi da shine ya tsare mana mana ba za mu taɓa iya kamo shi ba mana zuciyar shi tabu tabu amma in ana yawan abin nan da sauransu ai kaga ko misali ake na jihadi da sauransu ba a kawo da misalin abubakar in gane ko ko ana maganar ma'ana a ce mutum mai jarunta mai abin nan kamar yadda ake misalin umar ko kaga ba a kawo misalin abubakar amma matsayinsu ɗaya ne Umar da kanshi ya ce shi daga yau ya bar warja da Abubakar da ya ga ya aikata wani abu so haka ana duba zuciya ne haka mutum ya gyara zuciyar shi ba wai mutum ya yi ibada mai yawa ba ya kyanta yake ya ingancin ta yake ya cikin zuciyar shi yake a lokacin da yake wannan aiki to wannan shine babban abin nufi dan ta yi mutum ya dore akan yin ibada wacce take bata kai mai yawa ba kuma ya zama ya ɗara wanda yake ibada mai yawa haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya bamu misali yake cewa inna rajula la yabluga bi khuluqi husnihi darajata sa'imil qa'im ai mutum da kyawawan ɗabi'unsa yana iya kai matsayin wanda yake kwana yana sallah da kuma wanda yake ini yana azumi ko da shi baya ini yana azumi din ba amma in ɗabi'unsa suka kyautata shine al-ihsan ya kyautata tsakanin shi da kansa ya kyautata tsakanin shi da Allah ya kyautata tsakanin shi da bayin Allah to kaga wannan sai ya kai shi darajar da mai kwana yana sallah bai kai ba dan ta iya yiwa mutum ya kwana yana sallah amma bai kyautata tsakanin shi da bayin Allah ba ta iya yiwa ya kwana ya kashe inin shi da azumi saboda abubuwa manufofin suna bambanta ta iya yiwa yawan wannan sallar da yake wani abu yake so ya samu a wajen Allah da zara ya samu wannan abin bukatar shi ta biya ko kuma yawan azumin da yake wani abu yake nema ya samu a wannan rayuwa in ya samu wannan abin shi bukatar shi ta biya kaga kenan yana da wani target din shi kenan to amma wanda yake zuciyar shi ta tsarkaka shi asalin manufarsa da target ɗinsa shine mene ya samu yarda Allah ba wai abin da zai samu akan abin da yake yi ba kamar mutumin da zai cira abin sadaka ne ya biya domin Allah wani zaka ga in yayi sadaka yana yi ne kila yana tsammanin wata bukatar shi ta biya wani kuma la yana yi ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi misalin bayinsa yake cewa inna ma nuti'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura haka na alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa a wajhi rabbihil a'la to kaga wannan yana yin abubuwansa ne domin wa domin Allah da haka in ya tashi koda sadaka ce zai cire ya bayar yana bayar da ita ne a matsayin wata ibada yake na neman kusanci da Allah to wannan wata gaba ce da da yawa wasu ba sa ganewa wani in kaga yayi sadaka to kila ya shiga cikin wani damuwa ne yana ganin yin hakan zai kawo masa yayewa da haka da ya samu yayewan to sadaka ta kare sai ya sake shiga wata damuwa to amma wani zaka ga ba haka bane shi yasa abubakar radiyallahu anhu wanda misali da yawa yana yana ana ana ana ana kawa a kansa lokacin da aka yi ma Aisha kage radiyallahu anha daga cikin wanda suka masa mata kage akwai wani dan uwansa ma'ana sa gaba daya a wuyan Abubakar take radiyallahu anhu shi yake ciyar da shi da komai yake masa to sai ya auka cikin wanda suka yi wannan magana to abubakar radiyallahu anhu da ya fusata tunda yar shi ce kuma iyalin manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce to duk abin da yake bashi na kyautatawa ya daina daga yau sai Allah ya saukar da aya ma'ana yana jan hankalinsa Allah madaukakin sarki yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu Halatu, hibbuna, an yaghfira Allahu lakum cewa kada su yi rantsuwa waɗanda suke masu falala masu kyautatawa akan ciyarwa da suke na miskinai da sauransu ma'ana su yi rantsuwa akan ba za su bada ba na kyautatawa da suke musu yanzu ba kwa so Allah ya gafarta muku ne Abubakar yana jin wannan ayar yace bala yace wallahi muna so Allah ya gafarta mu yace duk abin da nace da na janye na mayar kansa kuma har da kai wa zada alai kaga kenan shi ba wai wannan ciyar wanda da yake masa ba wai saboda wani abu bane ne mai yarda Allah yasa yake masa to wannan haka ake so bawa ya zama to mana zuciya ta zama ta tsarkaka komai mutum ya mayar da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to shi yasa wannan bawan wannan malamin yake ce masa ma'ana bai kai matsayin muqarrabin ba fayujiduhu mawaji al-arifina dan haka bai samu ah, shiga cikin masana Allah ba bi hausi kunu mazidun ladaihi a'malul qulub da haka shi ayyukansa na zukata ba su karu ba ayyukan gangan jiki ne suka karu kuma so da yawa yana da kyau mu san wannan zukata ayyukan zukata su ne suke gyara ayyukan jiki ayyukan jiki ba sa gyara zukata za ka samu mutum ya ce ya yi jihadi ya mutu a ce kuma wuta zai shiga saboda me saboda zuciyar shi bata gyara mishi aikin jihadin ba gashi jihadi yayi da jarumta da komai kuma an kashe shi a wajen jihadi amma kuma a ce makomarsa wuta kuma wannan ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi jihadi aka samu wani mutum ya nuna jarumta a jihadin nan sahabbai suna ta albishir suna cewa ai wani dan aljanna ne sai aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yudrikum annahu min ahli an-nar yace dan wuta ne har sahabbai suka yi mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai yayi gaggawa ma'ana da yayi jaruntan nan yayi jarunta eh an an mishi raunuka a maimakon ya hakura abinda Allah madaukakin sarki ya zaba mishi ya yarda din shine zafin ciwon da yake ci kafin ran shi ya fita ma'ana da ya hakura a wannan halin ya yarda sai ya ki yarda sai ya dauki makamin sai ya karasa kashe kansa kaga rashin yarda kenan kaga inda zuciya ta tsarkaka zai haƙura gane ko kaga da zai haƙura inda zuciyar ta tsarkaka to sai zama zuciyar bata abin nan ba da haka sai ya yi gaggawa sai ya kashe kansa haka sai ya zama makomar sauta kaga shi yasa ake karfafa kan abin da ya shafi zuciya yasa zuciyar nan idan ta riga ta samu matsala ta yi tsatsa to duka ayyuka za su samu damuwa amma idan ta gyaru duk ayyuka za su gyaru yasa kamar yadda magabata suke cewa ita zuciya duk sanda aka wayi gari dukkanin gaban jiki za su dunguma su zo gabanta su ce to mu fa a bayan ki muke in kin yi kyau za mu yi kyau idan kin ɓaci mu ma ba za mu yi daidai ba shine inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluhal al jasadu kullu kuma mafi yawancin ayyukan ibadan nan da suke cikin zuciya suna nan kamar tawakkali kaman alkhawf tsoro alkashiya yarda al'inaba wannan duk ayyuka ne na zuciya wanda ba a fili ake ganin su ba to kaga komi yawan ibadar mutum idan waɗancan ayyukan na zuciya ba su samu ba to za ka ga ibadar ba ta yi ba ibadar ba ta yi ba shedan me ya kai shi zuwa ga halaka yana da ibadar da komai amma zuciyar ba ta kyautata ba sai zama ya halaka haka nan bal'am ibn ba'ura ɗaya daga cikin malamai na banu isra'il da ake misali da shi Allah yake cewa watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al ma'ana mutum ne da Allah ya bashi ilimi ya ɗaukaka shi da ilimi to amma sai ya tsame kansa daga ilimin nan saboda me saboda zuciyar shi bata tsarkaka ba Allah ya ce fansalakha minha sai ya fede jikinsa yanzu ka zo ka fede raguya za ka kai kamar yadda wannan fatar ba za ka koma ba Allah ya ce walau ina inda mun so la rafa'nahu biha da shi kuma ya ba hanyar da Allah ya sa Allah ya ce da ya ɗaukaka shi da wannan ilimin walakinahu akhlada ila al-ard amma ya karkata zuwa ga duniya ba a hawa sai ya bi son zuciyarsa kaga wannan shi halakar da shi babban malami wata ba a hawahu Allah ya ce fa matsaluhu ka matsalin kalb misalin shi daidai yake da kare duk da ilimin da Allah ya bashi kaga zuciya ba ta tsarkaka ba da haka sai zama ya halaka to duk ibadar da mutum zai yi sai ya gyara zuciyarsa duk wani aiki da mutum zai na neman kusanci da Allah sai ya fara gyara shi daga cikinsa to sai ya zama wajen ya yi kyau to sai ya samu yarda to malam yake cewa allati yusta'malu biha kullu mahbubin matlub li'anna al-qana'ata domin ita wadata halul muwafiq shine halin wanda yake mai dace a wajen Allah Allah ya sanya mu wal unsu bihi ebe kuma kewa da Allah madaukakin sarki maqamul hubbi wannan wani matsayi ne na kauna zaka wani mutum idan ya shagaltu da Allah madaukakin sarki ma'ana wannan halin ya fi masa komai fiye da duk wani abu a mazala sallallahu alaihi wasallama ya taka wannan matsayi shine na cewa idan wani al'amari ya taso ko yana tunanin wani abu ko yana cikin wata damuwa yakan shiga sallah domin a lokacin ne zai ji komai kuma nashi ya koma cikin wato nutsuwa har wani lokacin yakan cewa ina bilal yake yazo kira sallah mana ko za samu eh, za mu samu kwanciyar hankali Eh, to yanzu mu irin mu haka ne a irin wannan yanayi yaushe mutum zai shiga damuwa ya dinga tunanin bari ya koma shiga masallaci ya yi nafila raka biyu ko zai yaye damuwarsa ko mutum ya shiga cikin wani kunci wani ya shiga kuncin nan shikenan sai ya fara maganganu na ɓacin rai na nuna fushi da hukuncin Allah la idan mutum ya sami irin wannan halin ya koma yi sallah Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako Allah cikin hakuri da sallah kuma sallah babu abin da yake yaye ma damuwa da bakin ciki irin sallah sallah tana yaye ma duk wani abin da ya shiga ciki na damuwa da kunci shi yasa wanda Allah madaukakin sarki azurta shi da wannan da lokacin sallah yayi in dai bai sallah ba bai samun nutsuwa yanzu ka duba in ka duba halinka in kana cikin wanda Allah ya rubuta su Allah ya zanya mu ciki da zaran an idar da sallah ta farilla ko azhar ko la'azar ko magariba ba ka jin kana jin wata damuwa tare da kai saboda me kana ganin ka sauke wani wajibi da Allah ya daura ma? to idan kuma baka yi ta ba duk inda kake a cikin yanayi sai ka dinga jin zuciyarka ba ta zama daidai ce ban fayi sallah ba ban fayi sallah ba to wani ba haka bane ba saboda haka wannan shine ya zama zuciyar ta zama ta tsarkaka tana samun ɗebe kewa a lokacin da aka kusanta da Allah shi yasa a lokacin da bawa yake sallah ne fi kusanci da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa wa huwa sajidun mafi lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah shine lokacin da yake sujjada a cikin sallah duk wani neman kusanci wai ko kana azumi ko ka shagaltu da azkar da sauransu baka kusanci da Allah fiye da lokacin da ka shiga sallah shine lokacin da bawa ya fi kusanta da Allah shi aka samu magabata da yawa tun daga annabawa har waɗanda suka biyo bayansu yawanci suna samun mafita ne a cikin sallah yayin da suka shiga sallah zaka samu suna samun yayewa annabi zakariya a lokacin da yake roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mishi kyauta na da me ya koma yi killace kanshi ya koma bauta da Allah da yin sallah kuma abin da Allah ya umarce shi da shi kenan da Allah ya turo mishi da mala'iku cewa Allah ya ma albishir amma ka yawaita sallah safa da yamma wasabbi bil ashiyi wal Ibka, at tasbih ana nufin nafila ya dinga yin sallah domin sallah tasbihi ne ambatan Allah ne kuma wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake mana nuni wanda ba kowa yake ganewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sallan fardaini dakhala aljanna duk wanda ya sallaci masu sanyin nan guda biyu lallai zai shiga aljanna su ai masu sanyi guda biyu sallar asuba da la'asar dan lokacin ba zafi duk wanda ya kiyaye akan su zai shiga aljanna kaga da me aka rataya da sallah aka salla ma'ana lokaci ne da ba yake ɗebe kewarsa duk sanda ya shiga cikin damuwa kuma ka gwada ka gani duk lokacin da wani abu ya dame ka ka tashi ka yi alwala ka shiga ka yi sallah ko da a biyu ce sai ka samu wannan abin ya sauka sai ka samu ka kusanta da Allah madaukakin sarki yace ah, wa rida wasful mutawakkil yarda kuma siffa ce ta masu tawakkali ya'ani anta indahu fi tabaqati ashabil yamin da haka kai kana cikin waɗanda suke na daman Allah fa maziduka indahu mazidul umumi min a'malil jawari da haka ba wai kawai ayyukan gabbai ake bukata ba sai an samu ayyukan zuciya sun kyautata sai malam yace to daga cikin maganganun da shi mai littafi yayi yace inna mu'amalatahu yace madkhula ta iya yiwa abin da yake nufi cewa wannan duk ibadar da kai dinna akwai damuwa akanta kanta? ko dai yana nufin cewa annaha naqisa cewa ba ta kai ibada irin ta bayi masu kusanci da Allah ba ba ta kai ibadar muqarrabin ba in kun koma cikin alqur'ani Allah ya kasa sa kashi kashi a suratul waqi'a Allah ya kasa bayi kashi uku ko da ashabul yamin da ashabul shimal da kuma as-sabiqun ko as-sabiqun sune kodoluwar daraja Allah ya ce was-sabiquna as-sabiquna ulaika muqarrabun ko fa amma in kana min al muqarrabin farauqun wa raihanun wa jannatu na'im ba wannan muqarrabun ne ba maganar kuma wanda za su za su karbi littafin su da hannun dama su a haka sun dara darajar waɗannan wannan muqarrabun ne kusa suke da Allah madaukakin sarki bayan Allah ne na kusa da shi to yace to ko dai abin da yake nufi cewa yayi shekara 50 yana ibadan nan Ibadar nan kamar tana da damuwa yana nufin ibada saba ta kai ta mukarrabun ba dan mukarrabun ma'ana na farko suna yin farilla suna yin sunnoni suna yin mustahabbai kai hatta abin da yake akwai damuwa a cikin shi na kokonto ne ko da halal ne suna nisantansa saboda kasu fada cikin haram akwai kuma ire-irenmu da muka fi yawa in dai mu je sallah asuba yayi azar yayi da asar yayi magariba yayi isha ya sauke abin da Allah ya daura masa wannan mu muka fi yawa in ai yayi azumin wata Ramadan ba zai ƙara azumi ba sai nan da wata ɗayan azumin Ramadan ya sake dawowa ba ruwan shi da Litinin da Alhamis ba ruwan shi da azumin kwana uku kowane wata wannan mu muka fi yawa cikin bayi amma za ka same su masha Allah suna yin wannan suna yin wancan zai yi raka'atayil fajr in yayi raka'atayil fajr za a yi sallar al-fajr da shi zai iya zama ya killace kanshi a masallaci mala'iku na masa addu'a har sai rana ta daga yayi sallah ta wada’a sannan ya fita sannan in yazo lokacin da rana ta kai tsakiya kafin ta gota zai yi wasu raka'o'i guda hudu sannan bayan sallah azhar zai yi raka'a guda biyu ko hudu sannan kafin la'azar kamar yadda ya zo cikin wani hadisi cewa rahimallahu ra'an salla arba'an qabla al Allah yana jin kai gaba wanda yayi salla raka'a hudu gabanin la'asar zai zo dab da la'asar ya wasu raka'o'i guda hudu zai zo bayan magariba ya raka'o'i guda biyu ko kuma gurgurdan abin da Allah ya rubuta masa dan ba su da iyaka zai zo bayan sallar isha ya raka'a biyu sannan cikin dare zai tashi yayi wurdin sa da ya saba na salloli kaga wannan muqarrib ne yana kusa da Allah ba zai daidai da wanda yake raka'a 17 sallah ba musamman in zuciya ta tsarkaka wani kuma zai takaita akan waɗannan kuma yana da cikakken sakamakonsa inda wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa me Allah ya rubuta min na sallah yake cewa salloli guda biyar yace hal alayya gairuha akwai wani abu a kaina bayan waɗannan yace la babu sai dai in ka yi nafila ya ce to azumi fa ce an daura ma azumin ramadan ya ce akwai wani azumi a kaina bayan wannan ya ce babu sai dai in kayi nafila haka ne ya tambaye shi akan abin nan ɗin da ya shafi zakka ce akwai wani abu a kaina ya ce a sai dai in kayi nafila da ya tashi buɗe baki sai yake cewa wallahi ba zan ƙara komai akan wannan ba ya ce duk abin da aka gaya min a shi zan takaita sai ya juya baya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aflaha in sadaka inda har gaskiya ya faɗa cewa ba zai ƙarin komai ba ya rabauta akwai wanda zai takaita a kansu kuma ya samu tsira amma kar wannan ya ruɗe mu ce to shi ke ba za mu na fulfuli ba ta yayiwa zai takaita a kansu kuma zai nisanci duk abubuwan da zai rage masa wannan ibada an gane ko saboda haka wani zaka ga ya takaita a kansu wani kuma zai ƙara to amma ƙarawan shi ya fa alkhairi ko da kaɗan ne ko da kaɗan ne mutum ya ƙara domin zai amfane sa ala ce na biyu kuma ana iya cewa annaha halau kana sahihatan salimatan la illa tafiha wala gisha la athmarat lahu al unsa wa rida wal mahabba yace inda ibadan nan ta zama cikakkiya ce ingantacciya da ta gadar masa da yarda Allah da ta gadar masa da ɗebe kewa a cikin wannan ibada da kuma wato ƙauna da kuma duk wani yanayi na ɗaukaka fa inna rabba ta'ala shakur domin shi Allah madaukakin sarki abun godiya ne idza wasala ilaihi amalu abdihi duk lokacin da aikin bawa ya kai ga Allah madaukakin sarki jammala bihi zahirahu wa batinahu Allah zai gyara bawan cikinsa da wajensa ma'ana zai karba aikin wa athabahu alaihi kuma Allah zai mishi lada min haqa'iqil ma'rifati na daga sani na Allah madaukakin sarki da zai samu wal imani da kuma imani da Allah gurgurdan aikinsa da haka gwargwadon yanda bawa ya tsaya ya kyautata aiki gwargwadon darajarsa a wajen Allah gwargwadon kusancin ta da Allah madaukakin sarki yace fa haythu lam yajid lahu atharan fi qalbihi to tunda dai bai samu wani tasiri a zuciyarsa ba mutum ya ce wallahi fa shi yana ta sallah amma har yanzu yana cikin wasu damuwoyi sai a ce ya koma ya bincike ibadan nan tasa ya koma ya duba zuciyar nan tasa ya take ya aikin ibadan nasa yake ya ce to tun da dai bai samu tasiri a zuciyarsa ba na daga ɗebe kewa da yarda da ƙauna to wannan sai a ce lallai ibadan nan tasa ta samu gibi ta samu matsala a kan hanya don Allah maɗaukakin sarki gaskiya yake faɗa kuma zance Allah gaskiya ne Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar kuma da Allah maɗaukakin sarki ya tashi rataya tsira na bayinsa ya rataya ne kan aiki na ibada sai ya ambaci sallah kuma ita kadai ce ya maimaita ta a cikin abubuwan da ya ambata so biyu Allah ya ce kada aflahal mu'minun lallai muminai sun rabauta sai aka ce mene masu tsoron Allah ko masu mene alladina hum fi salatihim sai aka bude da sallah khashi'un al khushu zuciyar tana cikin abin nan cike da tsoron Allah da ake sallah da sallah aka fara budewa ba a ma yi magana akan cewa masu nisanta aka ce alladina hum fi salatihim khashi'un kuma a ƙarshe da Allah madaukakin sarki ya sake tashi bayanin darajarsu da ladan da za su samu sai Allah ya ce walladina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladina yarithuna alfirdaus sai aka sake rataya shi da sallah da aka an bude tsiran su da sallah sannan kuma aka sake rataya sakamakon da za su samu akan sallah yasa duk mutumin da zai zo ya ce ma wai wai wai ko ba sallah za a shiga aljanna ko ba wai wannan ka aje shi in gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya bai bar sallah ba haka ne ko kuma zancen da ya fita karshe a bakin sa kenan wasiya sai ya ce as-salatu as salah as-salatu as salah ku kiyaye sallah ku kiyaye sallah wa ma malakat wannan shine karshen abin da ya furta kafin ya bar duniya to kaga wani yazo ya ce ma a'a ai ba sai kayi sallah ba ba sai kayi kaza ba to wannan yana da kyau ya ya binciki ya waiwayi imaninsa an gane ko dan haka ba mutumin da za ka kasance tare da shi bane annabi Musa fa lokacin da suka shiga kunci da banu Isra'ila kafin su yi hijira Allah madaukakin sarki ya ce su kula da sallah ma'ana su dinga yin sallah yace wa eh, aqimus salata waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala ku sanya gidajenku su zama alqibla ku cikin gidajen ku kuma ku tsaida sallah kuma ita ce wasiyar annabi Isa alaihi salam da yace Allah ya masa wa ausani bis salati waz zakat annabi Isma'il wasiyar da yake ma iyalansa kenan shine wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace wa'mur ahlaka bis sala wastabir alaiha to sai wani yace ma aika daina sallah ai ko ba sallah zaka je aljanna wannan sai ka sai ka sai ka sai ka sai ka sai ka bashi uzurin sa shikenan shi ya je ya bar sallah amma sallah ita ce komai ita ce kusan ibadar da wato Allah madaukakin sarki malamai suke cewa bai shar'anta ba sai da Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka darajar annabinsa ya kai inda babu wanda ya kai a ne aka wajabta sallah amma zakka da waye duk ba a ce an sai a can aka wajabta ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mi'raji da shi da yazo annabi Musa ya tambaye shi me Allah ya baka yace ya ban sallah ku kaga yana nuna wannan ibada ibada ce mai girma kuma ibadar ba ta kyautatuwa sai zuciya ta kyautata idan mutum ya tsarkake zuciyar shi to zai kyautata wannan ibada muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatan mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a wancan karatu da muka yi na can baya na wasu addu'o'i wata addu'a mai girma na samun yarda Allah madaukakin sarki wanda muka kwadaitar da yan uwa cewa lallai yana da kyau yan uwa su yawaita irin wannan addu'a wannan zai gadar musu da samun kusanci da Allah to yan uwa wasu sun nemi cewa lallai mu yi kokari sai a fitar da shi sannan kuma a fassara ma'anonin da suka kunsa domin a lokacin da kake roƙon Allah maɗaukakin sarki yana daga cikin abin da muka rasa idan kana roƙon Allah madaukakin sarki yana da kyau mutum ya san me yake faɗa to da yawa mu kawai muna abin nan domin kana faɗa ya fi halarto da zuciyarka ya fi sa maka nutsuwa wannan mun yi ƙoƙari an fitar da shi idan ya zama daidai ne wannan daga Allah ne idan kuskure ne kuma wannan daga gare ne saboda haka ga waɗannan wanda ya samu yana iya yana iya shi ma baiwa wasu wannan kofi guda talatin ne <clears throat> wanda ya samu yana ganin zai iya miƙa ma wani shi ma yana iya bugawa ya miƙa ma wani a fata Allah maɗaukakin sarki ya datar da ai daga dama ya kamata ka fara ina ne daman ka yawa fara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله a ah, wasu yan wasu ce wanda ba su samu ba ziya guri satin sama insha Allah za a samu a ah, wani mai tambaya yana tambaya a nan da yake bai shafi wannan darasin ba cewa mutum ne zai auri mace wacce take kirista ce eh, don haka ranar auren iyayenta suka ce tun da musulmi za ka aura ban sani ba ta musulunta ne ko kirista ce amma yin da eh, ahalin kitab ya halatta aure su ba laifi sai suka ce ba za su zo wajen auren ba cewa sai da aka zo aure aka tambayi waliyai sai aka ce ba su zo ba sai shi angon ya sa ɗaya daga cikin abokansa ya zama mata wani ya matsayin wannan aure a irin wannan wanda zai zama wani shi ne shugaba a wannan wajen domin sultanu waliyu man la waliya laha sultan shugaba shi ne waliyin wanda ma'ana ba ta da waliyi sawaka asali su ne iyayen ne waliyanta amma in suka ƙi sun dai yarda a yi aure amma su ba su yarda su zo su bada ba to ana iya neman izininsu ma'ana a ce to akwai shugaban musulmi tun da har sun yadda za a ɗaura auren shi limamin sai ya zama mata wali wannan ba laifi an gane ko da haka shugaba ko limami ko wanda yake shine mafi girma sai ya zama waliyinta kuma aka ba da auren wannan auren ya au an gane ko wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani Thank <laughs> you. Thank you.